This is the voice of America. The following program is in Hausa. Yanzu haka ma sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da mita 31 da mita 42 da kuma mita 61 jama'a a jamhuriyar Nijar za su iya kama sashen Hausa ta gidajen da amfani ko fara'a ko sarauniya ko dalol ko kuma niyya a kan intanet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Zama masu haura ma assalamu alaikum mu da yammacin yau. Bello Habib Galadanci ne tare da Usman Ahmad Kabara muke dawo muku da shirinmu na dare. Yau Juma'a 27 ga watan Fabrairu. Har yanzu fa kwankwaso bai shiru ba. duk wannan abu ne wanda yake na rauni wanda shugabanni suka samu rauni sai su ta shigo da irin wannan abubuwa waɗannan abubuwa za ku ji ɗan anjima kaɗan sannan da yake yau juma'a za mu buɗe layukan waya sai ku bugo mana ku gaya mana duk wani ra'ayi naku lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tara plus da ɗaya ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya da ke Hague tana nan kan bakanta na wanke shugaban 'yan tawayen ƙasar Congo Matthew Ngujolo shekaru biyu bayan zarginsa da ake yi da aikata laifuffukan yaƙi. Kaso uku bisa biyu na mahukuntan kotun sun zartar da hukunci a ranar Juma'a na ƙin yarda da sake zaman hukuncin. ana dai zargin Ngujolo ne da hannun a kisan kare dangi da aka yi a shekarar 2003 a gabashin congo inda aka yi wa mutane sama da 200 yankan rago mai gabatar da karar dai ya zarge shi da amfani da ƙananan yara a matsayin sojojinsa tare da ba su umarnin farwa farar hula kisa fyaɗe kwasar ganima da makamantansu kotun ta ce masu gabatar da karar sun kasa ba da hujjar da za ta tabbatar da wannan zargi bisa matthew a zamanta na biyu tun a farkon zamanta ɗin ma ta wanke zargin da ake yi masa Congo dai ta rikice da fada ne sakamakon arzikin ma'adanan kasa Jama'a daga Congo bari mu je can Turai inda Prime Minister Birtaniya David Cameron bai tabbatar da manufar kasarsa ta yakar masu cewa suna jihadi ne amma ya ki tabbatar da zahirin kowane ne mai lakabin jihadi John wato dan kungiyar ta'addancin ISIL wanda aka ba da rahotannin cewa masanin kwamfuta ne kuma ya karatu a yammacin birnin London amma haifaffen kasar Kuwait ne kana sunansa na gaskiya Muhammad Omwazi. Mr Cameron ya ce ba zai yi magana akan wasu matsaloli ba ba amma tabbatar da cewa birtaniya na iya kokarinta wajen gani ta dakile matsalolin tsaro david cameron ya bayyana haka ne da aka nemi jin bakinsa akan ko zai tabbatar da gaskiyar lamarin emwazi cameron ya kara da cewa fa idan dai har akwai matsala na wani aiki irin na ta'addanci to hukumomin birtaniya za su duk iya kokarin su da kuma ganin sun yi kokarin dakatar da duk wani hari akan 'yan kasar ta birtaniya wani babban jami'an tsaron birtaniya ya faɗa wa jaridar new york times cewa sun daɗe fa da gane kowa ne amwazi amma sun ki faɗa saboda dalilan tsaro sannan fa jami'an leken asirin birtaniya su ma a sun tabbatar da cewa mutumin da ake gani a faifan bidiyon da yake ta yanke kawunan jama'a sunan shi muhammad amwazi kasar afghanistan suna ci gaba da gabatar da kokarin zakulo da mutanen da kankara ta mamaye a cikin tsaunuka wanda ta raunata wasu wasunsu kuma sun ga wannan abu ne a arewacin a gabashin kasar hukumomi sun ce kankarar ta yi sanadiyar hallaka mutane sama da 200 a yankin panshir da ke arewa maso gabashin babban birnin kasar kabul jiragen sama masu saukar ungulu dai na ci gaba da zazzago kayan agaji kamar magunguna barguna da muhimman ababen bukata ta sama sakamakon rufe hanyar mota da kankarar ta yi kamar yadda mataimakin jami'in kula da annoba na afghanistan muhammad aslam sias ya faɗa hukumomi na zaton karuwar mace-macen mutane sakamakon dusar kankarar da suka ce fiye da shekaru talatin ba su ga ta ba wanda jama'a na tsoron zai iya haifar da fari. kabar a ƙarshe shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya ce a shirye suke da dawo da manyan makamai daga bakin daga a gabashin ƙasar saboda lurar da suka yi na cewa har yanzu fa 'yan tawayen nan masu goyon bayan kasar rasha na ci gaba da sabawa ka'idar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma farkon wannan wata a yayin da wani kakakin sojin ukraine ɗin shi kuma ya ce fa an kashe sojoji guda uku an kuma raunata wasu guda bakwai wanda hakan ya biyo bayan kwanaki biyun da aka wuce ana ta kashe sojoji na ukraine ministan harkokin wajen rasha Sergey lavrov ya ce ana samun ci gaba a maganar janye makamai daga bakin daga ya kuma kara da cewa hakan na da mahimmanci sosai ga al'amuran rayuwar al'umma da kuma sake fasalan tsarin mulki a yankin donbass a ranar alhamis ne dai masu sa ido daga turai suka shaida ko in ce suka shaida fara janyewar waɗannan manyan makamai na ukraine daga bakin daga sannan a ranar juma'a ma an samu jami'ai a spain wanda suka tabbatar da cewa fa an samu 'yan Spain guda takwas da ake zargi da shiga cikin sojojin da ke faɗa domin marawa rasha baya poroshenko ya ce barazanar soji daga gabashin za ta ci gaba ne da kawo wa yarjejeniyar tsagai ta wutar tsaiko idan dai har aka yi la'akari da abin da rasha take yi baki da labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To a daidai wannan lokaci da hankula suka koma kan siyasa da tsaro tsohon ɗan takarar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai adawa da kuma gwamnan jihar Kano a halin yanzu mai barin gado Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana fara rashin gamsuwarsa da abubuwan da ke faruwa a halin yanzu musamman a siyasance. Dr. ya kake ganin harkokin siyasa ne a daidai wannan lokaci? To harkokin siyasa sai mu gode wa Allah da ya nuna mana wannan lokaci domin abu ne na mai yawan rai Allah ya ba mu yawan rai da lafiya ga shi mun zo ba ma muna gani ba ana yi da mu duk da an sami matsala wace su gwamnati suka ɗaga wannan zaɓe musamman sun yi amfani da jami'an tsaro amma dai wannan ba wani abu ba ne babban abin da muke so da Allah ya taimaka a yi zaben a muhammadu buhari ya karɓi kujerarsa mu kuma da za mu taya shi daga jihohi da national assembly duka kowa ya zo domin a gyara ƙasa wannan hali da muka shiga a najeriya a canja shi musamman yadda aka shiga wajen ɓangaren barnar dukiyar jama'a kuma wannan barnar ita ce ta jawo ko ta haihu aka samu matsaloli na tsaro kuma da matsala na karewar tattalin arzikin ƙasa a wannan ƙasa tamu najeriya saboda haka muna kira ga dukkanin jama'a da suke wannan ƙasa da su gaba da yin addu'a na zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma yin addu'ar a yi zaɓe lafiya a gama lafiya mutane shugabanni a samu canji mu gani nan da shekara hudu yadda za a gyara najeriya cikin yarda allah kowa ya amfana da kiristoci da musulmi da ma wanda ba su da addini da 'yan arewa da 'yan kudu da dukkanin ƙabilu na najeriya wanda kaga a halin yanzu duk an samu rabon kai a cikin duwannan tsari zaka ji ana maganar kirista zaka ji ana maganar musulmi zaka ji ana maganar kudu ana maganar arewa ana maganar kabilu da sauransu dukkanin wannan a lokacin a demokradiyya bai kamata a yi su ba domin in kana babbar jama'iyya wacce ta isa ta ci zaɓe a ƙasa to ko shakka babu ya kamata a samu dukkanin ƙabilun a ciki a samu dukkanin addinan a ciki a samu dukkanin sassa na kudu da arewa da sauran sassa ma a ciki duk wannan abu ne wanda yake na rauni wanda shugabanni suka samu rauni sai su ta shigo da irin wannan abubuwa kuma shigo da su shi ke kawo fitintunu da rigingimu mutane su ta rasa rayukansu a ta jiwa mutane ciwo mutane su ta asarar dukiyarsu a maimakon a yi gaba sai a yi ta zagaya wani lokacin ma ka ga an koma baya yanzu gashi nan kana kokarin kammala wannan wa'adi naka kuma ka nuna Eh, dr abdullahi umar ganduje a mataimakinka a matsayin wanda ake so ya takara a wannan jami'a ta apc waɗanne irin matakai ka ɗauka domin gani irin ayyukan da ka fara wannan gwamnati da take so ta shigo ita kuma ta ɗauka ta ci gaba to ai sa shin shine babban ɗaukar mataki dr abdullahi umar ganduje tare muka yi wancan zamani na 1999 eh, zuwa shekara ta 2003 lokacin na gwamna yana mataimakin gwamna ko da na wuce na zama minista na tsaron najeriya shine wanda yake mai ba da shawara na musamman a wannan matsayi kuma dukkanin abubuwa dai da aka yi da ma wa'anda ba a yi ba na aikin gwamnati duka tare aka yi da shi kuma mutum ne mai zurfin ilimi mutum ne gogagge ma'aikacin gwamnati shekara da shekaru kuma mutum ne wanda yake ya san abin da yake yi kuma duka abubuwan nan tare muka yi da shi injiniya dr rabi musa kwankwasa kenan gwamnan jihar kano kuma dan takarar sanata kano ta tsakiya a karkashin jam'iyyar apc mun gode dr bello na godiya duniya mai yayi mai abin banzo haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa idan muka samu sabon ma'aikaci ko ma'aikaci a nan sashen hasu na murya amurka mukan kawo muku su su gabatar da kansu domin ku ji su a karo na farko yau muna tare da mahmud lalo mahmud lalo daga najeriya yake amma dai bana son faɗi komai da komai bari mu je daga wajen shi malam mahmud daga ina ka fito ne to bello haife ni ne a layin audi da ke karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau najeriya amma asali na wato daga karamar hukumar tufa muke ta jihar kano kenan a arewacin najeriya yau kuma ga sashen hausa haka yake me yasa sashen hausa na murya amurka sashen hausa na murya amurka na matukar wato jin daɗin irin shirye-shiryensu kuma kafar yada labarai ce da take tafiya da zamani da kuma yadda ake gudanar da aikin jarida ta hanyar yin amfani da wato kayayyakin aikin jaridar na mm. zamani mm. to wannan na daga cikin abin da ya sa na ce ya kamata a ce dai na zo wannan gida na yi aiki kuma Allah da ikonsa hakan ta wato na samu wannan dama. Waɗannan irin wurare kai aiki a baya ne? To Bello na yi aiki da farko a gidan jaridan Daily Trust inda na kwashe shekaru hudu na aiki. Daga baya sai na koma na fara aiki a karan farko a gidan rediyon Faransa a Rafa kenan. Sannan daga baya kuma sai na koma BBC inda na yi aiki a nan ma na ɗan wani lokaci daga baya kuma sai ga na anan wurin ku yau sai ga ka anan daga je ka ayyuka iri-iri ka haɗa da mutane iri-iri saboda haka inda ilimi ne wannan aiki wuri daban-daban kana da shi anan sashen hausa me za ka kawo mana wanda ba mu da shi to bello ka san dai yanzu harkar aikin jarida tana wani kamar kokarin matsawa daga ainihin wato aikin jarida da aka fi sani na traditional media eh. wato ainihin kafofin yada labarai da aka samu da su kamar takarda ya shafi jarida eh. rediyo da tv eh. zuwa bangaren abin da ya shafi harkoki na sada wato um, shafukan sada zumunta irin su facebook su eh. twitter su whatsapp din da ake ta yayi yanzu haka Eh. to ina da ganin in Allah da da ikonsa zan ba da gudunma ta wannan bangare su <laughs> yanzu ka zo ana sanyi ga dusa kankara dan yi masu waro bayanan irin abin da ka gani mana gaskiya da farko dai wannan yanayi ne wanda ba mu da shi a yankinmu na nahiyar Afirka to bakon abu ne gaskiya a waje na duk da cewa yanayi ne wanda zaka ga a nan kamar na ga mutane a takura suke ni ma din da gaskiya na dan takura duk da ma dai na dan yi guzurin yan riguna na na sanyi daga can to amma abin sai zo kuma yana burge mu saboda ban yana burge ka eh kuwa abin da yake kuntatawa jama'a da yawa me yasa yake burge ka ai shi da nake ga baka <laughs> abu ne wanda kai baka saba ganin sa ba sai ka zo ka ganshi to Haji Mahmud mun gode sashen Hausa dai na matukan murna da zuwan ka zaka ga kowa yana farin ciki ana taimaka tambayoyi ba ma sashen hausa kawai ba har ragowar shakan yadda uh, murya amurka take aiki shine kusan kamar iyali ne guda daya duka ko ina da ba ko ina zaka ga jama'a suna zuwa suna sha'awa sassan daga ina ka fito wani irin baiwa Allah ya baka kuma wani irin ci gaba zaka kawo muna matuƙa farin ciki da zuwan ka mun gode sosai ya jima na gode kwarai da gaske da wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida bangaren mu ne ko na To madalla yau muna so ku bugo mana ku gama duk wani ra'ayi na ku namba mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar a sa alamar tarawa plus da ɗaya mu ci gaba da jin wannan waka ta Amina Alan waka. Da da bindiga waɗansu suke hani ko tsaho da. Kafara ya ta yi mai maza. kafin waka sagayi da mu yan jarida ka taba mu sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida ka fara ya rawa ta mai baza ya zama dan jarida ko shugaba ka zauto ko kuma malami ko kuma mai da oda na sani da tarihin kowa aje tanadi don jarida ka fara ya rawa ta sane da kaifi na alƙalami ya fi gafi na hoda da na ga dama sai in rubuto article ko in zano agenda. Kuka fara ya share ta yi mai maza ya zamo ɗan jarida. Ku faran doki magauta kai tsaye ina rike. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla yau za mu fara da jega waye ke bugo mana daga jega halo na jega kana kan layi To mun rasa na jiga ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan Washington DC muna jira ne ku bugo mana waye ku bayyana mana duk wani ra'ayi naku. Manyan dai batutuwa da suka faru cikin wannan mako musamman eh, siyasa shine eh, ziyarar da Janar Buhari ya kai a can London har ma ya jawabi kafin in ci gaba da gaya muku kuma me akai eh, bari mu je Jos waye yake bugawa daga Jos ne. Muhammad Khamis. Malam Muhammad Khamis ya me kake da shi yau Juma'a? A ah, wato ni na daga ina kiran ku ne Allah bai sa na sami ku ba sai ya to to gashi ka samu mm, yanzu a gurguje ga mana ra'ayinka da Allah to yanzu a gurguje ra'ayina ne akan cewa wai a su gwamnati ko kuma 'yan siyasan mu wanda suke rike da gwamnati wai suna so su canza shugaban hukumar zaɓe to ni na so mu nuna cewa ko za su kawo wanda za su kawo ko aljini ne Allah da Buhari sai ya mulkin Najeriya. a gaida malam muhammad khamis daga jos baram da maturu waya da muhammad da muhammad ya ajiye muhammad ya kara bugowa muhammad goni me zaka faɗa yau juma'a eh gaskiya ni na ka da awarin nan saboda mutanen nan da mutane wani irin mugunta gwamnatin ƙasar nan wayannan ayyukan boko haram da kuma siyan motoci suke aikata mana kuma ba koyi bane akan ba sa su ga dan nan to madalla a gaida malam muhammadu gwani daga damatar bar mu ji hadeja wa hadeja assalamu alaikum zan ga da mustapha abdulaziz daga hadeja to malam mustapha abdulaziz me kake da shi na fara to ra'ayi na game da siyasar najeriya da ke biyawa hmm. ya kamata su pdp su sani cewar lokacin mutum ya yi fudu da me yasa kace haka irin yadda suke ta jura mu tsawon shekara goma sha shida a Najeriya. Wannan motar ta ɗauke mu ta kai mu ga kin na matsalar ko jiwa. ta ki tsara bar tsarin wasu kogi. Menene matsalar PDP din da kake magana yanzu? Ina magana akan cewar zaɓe ko da za su daga irin da shekara goma in dai za a yi. PDP ba ta da sauran abu da ta faɗa 'yan Najeriya. Gashi tana samun nasara ba akan waɗannan Boko Haram nan sai da gargaza su ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Ai Boko Haram da mun kamalar ne a cikin Najeriya. to madalla malam mustapha abdulaziz bar mu je bauchi waya bauchi awal ne daga na bardo to malam awal na bardo yaya yau juma'a kana da dama ka faɗi duk wani abu da ranka yake so me zaka ga mana malam mustapha jisu malam wane ne malam awal menene ra'ayinka ne ra'ayina ba hmm. shine yan boko haram din nan su ji tsoron Allah saboda da su koma gaban ubangiji fa Allah duk mutumin da ya zubda jinin mumini guda daya malam malam awal kana tunanin suna ganin haka malam awal na ce kana tunanin su sun fahimci wannan abin da kake faɗa kuwa ganin irin ayyukan da suka yi ta yi a baya kamata tun su masana ne ya kamata su ji tsoron Allah su daina irin wannan abubuwan da suke yi suna ta zubda jinin mutane fa. To madala a gaida malam awal daga Bauchi bar mu Nasarawa a Nasarawa. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wane ne? Muhammad Ibrahim ne daga lafiya. To malam Malam Muhammad Ibrahim yaya me zaka gaya mana yau Juma'a ne? Barkan ku da Barka ka dai. Amin. Ina jin ka. Ina magana eh na ce gwamnati ba ta dage don ta ah, kare da maganan Boko Haramun nan ba. Me yasa? Kuma abin da muke kalla shine ita ba ta da niyyar kare da wannan magana yanzu ga shi ana ta nasarori har shugaba jonathan ma ya kai ziyara arewa maso gabas malam muhammadu na ce ba ga shi har shugaba jonathan ma ya saka kayan sojoji baya ya je arewa maso gabas yana ɗaukan hotuna da sojoji wannan bai nuna alama cewa ana samun nasara a kan wannan batun na tsaro da ya zama kalubale ba to amma shekaru da suka wuce bai je ba aiki wanda kuma ya kamata tun can baya ya kamata yana wajen ya je ga abin da yake faruwa amma sai yanzu da ake a maganar siyasa shi ne zai jera a duba abin da ke faruwa to madalla a gaida malam muhammad ibrahim bar mu je sudan waya sudan Muhammad Mu'awud Muhammad Adam. To Malam Muhammad daga Sudan eh, me kake da shi da zaka faɗa ne yau Juma'a kana da dama? To daga dafur ma kake bugowa me zaka gaya mana? mu muna nan muna ta ƙara cin du'a'i ubangiji Allah ya zama na Muhammad Buhari akan mulki To mun gode Malam Muhammadu daga Sudan. Idan dai ba manta ba fa a wannan makon an samu tashe-tashe hankula da yawa musamman ma a Kano inda aka samu fashiyar bom a wata ce wajen tashar mota sannan kuma an samu shi ma irin wannan fashiyar bom a biyu shi ma a tashar mota kuma an samu a Jos har guda biyu shi ma duk a tashoshin mota. Saboda haka har yanzu dai da cewa sojojin Najeriya na ikirarin samun galaba a wannan Boko Haram din akwai jama'a da suke ta rasa rayukansu daga har-haren bambar mu je jihar Neja wa a Neja. Hello? Hello, wani ne? Sanusi, Sanusi daga jihar Niger. Malam Sanusi me zaka gama na yau? Eh, to abin da nake son faɗa game da magana ziyarar da wannan shugaban kasa yake ya kai baga. Hmm. Ba wani abu bane campaign ne ya je, don saboda mun dade ana ana ana kashe-kashe wannan yankin ba wani lokacin da shugaban kasa malam sulusi ba a yi taron siyasa ba ya saka kayan sojoji ya je yana gaisawa da sojoji ya je sansanin sojoji ina maganan kamfen kuma ko in ce yakin neman zaɓe zuwa nan mun ji ya je wannan abu ne faruwa ba gode malam sunusi daga jihar Neja bari mu je can zamfara wa zamfara in kuna magana da Muhammad Sani daga nan ne Zamfara. To, Malam Muhammad Sani daga Zamfara, me kake da shi kai kuma za ka yi magana a kai yau? To, gaskiya ra'ayina game da sha'anin zaɓe ne da an ka daga. Me yasa? Ko ba gaskiya, to hmm. mu abin da suka yi muna gaskiya mu 'yan Najeriya 'yan lari addu'a ɗaya za mu musu Allah ya kawo muna da su. Mm-hmm. To marasa Malam Muhammad Sani daga Zamfara yau muna jin duk wani ra'ayi na kuka manta lamba mai ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga waya daga Bauchi waya Bauchi. injiniya ne daga magaman gumau local government injiniya wa injiniya muhammad garba mana injiniya muhammad garba me za ka gaya mana yau juma'a yauwa abin da zan faɗa shi ne mu gaskiya al'amarin siyasar najeriya ya ishe mu mu siyasa ban ne ba sa so a yi kawai yanzu eh, ba bayyana cewa za a wani ƙara ɗage zaɓe ba ko wani wata matsala dai har yanzu dai ana nan dai akan cewa za a wani zaɓe na 28 me yasa kake faɗa haka boko haram kan ai mun riga mun sani ba gagaran Najeriya yayi ba dama ne ba samu a yi ba gane gida ya ba ya ba da alkawarin cewa a kalilan lokaci kasa nawa muka je sojojin mu suka yi nasara kuma sai cikin gida ne jiha uku kawai ko da uku zai gagare mu a gaida injiniya Muhammad Garba daga Bauchi ga mai kiran mu na karshe a Taraba wa Taraba ne Taraba Umar Faruk Ismaila ne daga Mai Samari. Malam Umar Faruk kai ga fili ga doki me zaka gaya mana? To abin da zan gaya dai don Allah a ƙara addu'a dai batun canjin mulkin da ake nema muna gani idan Allah ya yarda an dace an zo kan gaba. In Allah ya in Buhari aka bi mulki kamar mu sardar lokacin gumi ba musamman ana ana mulki a Najeriya ba. Domin duk abin ci gaba daga lantarki daga ruwa duka bamu da shi. ba musamman ana mulki a Najeriya ba. To madalla Allah ya baku waɗannan abubuwa da kuke bukata mallam Umar Ismail daga Taraba waya kace ta karshe sai kuma ranar Talatan Allah da zamu sake dawowa da wani sabon shirin mu bude muku laifa kuna bugo mana. Sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. jiya kin karbi katin zaben ki a ban karba ba terms din mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu ba na hakura gaskiya na hakura sai wata shekara kada ku hakura da karban katin zaben ku domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun katin su ba, shi kokari da Allah cikin wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su shiga katin su. Za ku iya karɓan katuttukan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. waɗanda kuma suka riga suka shiga katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar Kuri yancinka ka rike makaminka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Cinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da damarka. Talaka ka bar kuka kuri'ar ka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi To Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ba abin mamaki ba ne cewar nazarin gagarumin shirin nan na nukiliyar Iran mai cike da sarƙaƙiya zai ɗauki lokaci musamman ganin yadda ake da rashin yadda tsakanin ƙasashen duniya da ƙasar Iran a cewar shugaba Obama a wani taron manema labarai da ya kira a nan birnin Washington tare da shugabar Jamus Angela Merkel. amma tun bayan yarjejeniyar wucin gadin da ake kira joint plan of action wato matakin bai ɗaya wacce ɓangarorin da ke tattaunawa suka cimma wato ƙungiyar tarayyar turai da ƙungiyar p5 plus 1 da kuma iran a watan nuwamba na shekara 2013 kuma an yi amfani kwarai da wannan zarafi da aka samu a cewar shugaba obama an tattauna da kuma tantance ƙwararen al'amura kuma an rage gibin da ke tsakanin sassan biyu ƙasar iran na mutunta yarjejeniyar wadda bata tsaya kan dakatar da shirinta na nukiliya kawai ba amma ta haɗa da dakatar da samar da sanadarin uranium mai inganci kashi 20 cikin 100 wanda ya taƙaita wasu muhimman shirin yanzu yarjejeniyar ta kai mizanin da ƙasar ta iran na buƙatar tsayi da shawara a cewar shugaban obama tare muke gabatar masu wato mu 'yan ƙungiyar p5 plus 1 tare da goyon bayan wasu ƙasashen duniya muna gabatar musu da wata shawara ta barin su ci gaba da shirin nukiliya amma na zaman lafiya sai dai muna buƙatar ta ba mu cikakken tabbaci da zai iya fayyace cewar ba wai suna so su mallaki makamin nukiliya ba ne shugaba obama bai ga buƙatar ƙara wa'adin yarjejeniyar shirin ba bangarorin biyu sun yadda da cimma manufar tsarin yarjejeniyar a watan maris da kuma tabbacin kammala yarjejeniyar zuwa ƙarshen watan yuni shugaba obama ya ƙara da cewa ban ga amfanin ci gaba da ƙara wa'adin yarjejeniyar ba matuƙar ba su amince da ɓangarori masu sauƙi na cimma yarjejeniyar ba da kuma muhimmin batun nan na cewar ba ƙoƙari suke su mallaki makamin nukiliya ba yanzu idan aka cimma jituwa kan fasalin yarjejeniyar idan mutane suka fahimci inda aka dosa sannan kuma an zayyana daftarin dalla-dalla wannan wani abu ne kuma daban shugaba obama ya lura cewa muhimmiyar tambaya a wannan lokaci ita ce ko ƙasar iran na da niyya a siyasance da kuma sha'awar cimma wannan yarjejeniyar ya kamata a ta bakin shi su iya cimma jituwa. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga shi sai takaitattun labaran duniya. Kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya da ke Hague tana kan bakanta na wanke shugaban 'yan tawayen ƙasar Congo Matthew Ngujolo shekaru biyu bayan zargin da ake masa bisa zargin aikata laifuffukan yaƙi. Firaministan Birtaniya David Cameron ya tabbatar da manufarsu ta yakar masu cewa suna jihadi amma ya ki tabbatar da zahirin wane ne mai lakabin jihadi John dan dan kungiyar ta'addancin ISIS wanda aka ba da rahotannin cewa masanin kwamfuta ne da ya karatu a yammacin birnin London kuma haifaffen Kuwait ne sunansa na gaskiya Muhammad Mwazi. Kasar Afghanistan suna ci gaba da kokarin zakulo mutanen da kankara ta gangaro ta rufe su har ta halaka wasu sannan ta raunana waɗansu sakamakon zubawar dusar kankara a 'yan kwanakin nan. Shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya ce a shirye suke da su dawo da makamansu bakin daga a gabashin ƙasar, sabili da sun lura da cewa ƙasar da aka shiga tsakaninsu wato ta rasha na cigaba da sabawa ƙa'idar yarjejeniyar tsagai ta wutar da aka cimma tun a farkon watan nan. Umar da a gaishe ka jima. da takaitattun labarin muke kai da shirin namu na daidai wannan lokaci sai da sanya asuban Allah ya saka mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin muna mikawa sakon taya murna ga malam Ismail Ahmad Yalwa na garin Unguru jihar Yobe wanda shi da mai ɗakin sa Hajiya suka samu karuwar ya mace da ya saka wa suna Fatima ranar talatin nan Allah ya raya kuma albarkace ta yanzu dan Usman Ahmad Kabara wanda ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma Julie Letters Gresham ita sauti ta bada umarni sai injiniyan mu Nick ni Bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum sai This program has come to you from the Voice of America, Washington.